لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبي جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا والصحابة الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a cikin wannan yammaci na ranar litinin wanda ya daidai da bakwai ga watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da 23 ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salam shekara 2018 da fatan bamu manta ba muna cikin wannan littafi na riyadu salihin kuma muna cikin babi na uku wanda hadithi na 40 daidai muka karanta satin da ya gabata ko wanda insha Allah ta'ala wannan shine darasinmu na 33 da karfin Allah wanda in ba manta ba darasin da muka yi na baya 32 kenan wannan kuma shine da ikon Allah darasi na 33 shine hadisi kuma na 41 hadisin Abu Abdullah Khabbab bin al-Arat bismillah eh na fada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي عبد الله خباب بن العرج رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدع لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري wannan hadithi na abu abdullah shi sa shi imamun nawawi ya ce an abi abdullahi daga abu abdullah shi ne khabbab bin al'arat wannan sahabi da ake mai take abu abdullah shi ne khabbab bin al'aratti radiyallahu anhu allah maɗaukin sake ya ƙara masa yadda Kale ce, shakauna ila Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam, man kai kuka zuwa wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'aba, wa shi alhalin manzo sallallahu Alaihi wasallam mutawassidu yayi yayi fulu, shi ne mutawassid, kalimatin ustuqat min al-misala, yayi fulu da burdatan lahu wata irin bunjima in katuwa bigan nan tashi fi zillil Ka'aba a inuwar Ka'aba. faƙulna sai muka ce mai in ji khabbab bin al'arat ala tastansiruna shin ba za ka taimake mu ba ala tad'u lana shin ba za ka mana addu'a ba faƙala sai ce qad kana man qablakum hakika ya kasance waɗanda suke kafin ku kaje ce qad kana hakika ya kasance man qablakum waɗanda suke kafin ku yu'khadhu ar-rajulu akan ɗauki mutum Fa fayuhfazu lahu fil ardi sai a tona rami da shi a cikin ƙasa fa ji alufiya sai a sanya shi a cikin ƙasa mayu yu'ta min minshar sannan sai a zo da zarto fa yudaw ala ra'si sai kuma a sanya kan shi za a zura shi a cikin rami wanda sai ramin ya kawo mai daidai wuyansa ta inda kaga ba inda hannun shi zai motsa babu inda kafa shi za ta motsa fayudawu ala ra'si sai a sa wannan zarto din kan shi fayuj'alu nisfaini sai a raba shi gida biyu wa yumshaqu bi amshatil hadidi akan yi mai mataji a taje mai kansa bi amshatil hadidi da mataji irin na karfi a dinga tajewa ana zubar da jinin kansa ana kwaye kansa ma duna lahmihi wa azmi tsakanin naman jikinsa da kashinsa amma duk da haka ma yasudduhu zalika an dini haka baya toshe shi daga addininsa na musulunci wallahi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya rantsi la yutimmanna Allahu hadha al-amr lallai tabbas Allah zai cika wannan al'amari hatta ya yasira rakib har mahayi ya tafi min san'a daga san'a. ila hadramaut har zuwa hadramaut la yakhafu illa Allah babu wanda ya ginin tsoro sai Allah wadhibu ala ghanamihi kuma ga kura a cikin awakinsa walakinnakum sai dai ku ta na kuna gaggawa ne inji manzon Allah wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi to imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadithi kamar yadda muke gani hadithi ne wanda yake mai inganci wanda hadithi na 3612 to imam al-bukhari ya samu ruwayar wannan hadithin ne a wajen muhammad bin al-musanna kamar yadda yake cewa haddathna muhammad bin al-musanna muhammad bin al-musanna shine ya bada labarin hadithin a wajen imam al-bukhari ina fata mun fahimta sannan kuma muhammad bin al-musanna din karan kansa bayan labarin hadisin ya zo mai ya bai wa imamul bukari sannan kuma aka ƙara samun ruwayar hadisin a wajen yahya yahya ibn isma'il yahya ibn isma'il shi kuma shi ma din ya ƙara jin labarin hadisin ne bayan ya ji labarin shi yahya ya samu labarin hadisin a wajen qais kaga mataki uku kenan to da aka kawo kan shi qais shi kuma qais Shi ne ya samu labarin hadithin a wajen Abu Abdullahi wanda ake mai take da Khabbab bin al-Arad shi wannan sahabi mai daraja Khabbab bin al-Arad wanda ya rawaito wannan hadisi hakika wahalhalu sun mai yawa ya shiga cikin tashin hankali ne domin dalilin da ya sa ya rawaito wannan hadisi hankalin shi ya tashi domin shi wannan sahabi mai daraja iya daga cikin sadisu sittatin fil islam iya daga cikin mutane shida waɗanda suka fara musulunta a duniya wanda idan ka cire abubakar siddiq in ka cire suhaibun rumi ina ba ta mun fahimta idan ka cire suhaibun rumi sannan sai ka ɗauko bilal ibn abi raba'in sannan shi kan shi khabbab bin al-arati wanda wasu malamai suna ganin ma shine na uku wajen musulunta bayan khabbab bin al-arati sannan akwai ammar da kuma ummu ammara waɗannan su ne waɗanda ake ganin sun riga kowa musulunta a duniya to khabbab bin al arab yana daga ciki khabbab bin al arab iya daga cikin waɗanda aka dinga azabtar da su akan musulunci hatta kai da aka iya ɗaukan silke na yaki a sanya a cikin gangan jikin shi idan aka sanya silken kaga ai karfe ne sai a ɗauko shi a sanya shi a tsakiyar rana tun daga fatowar rana har sai rana ta faɗi wannan karfin sai yayi zafi a cikin gangan jikinsa ya dinga ta farfasa jikin shi wai saboda dan me zai ta zai zama musulmi wannan wahalalu suka yi yawa hatta kai da shi kansa bayan wahalar ta yi wahala da bakin shi yake faɗa akwai lokacin da aka hura wuta da aka hura wuta sai aka ajiye shi akan wutan aka ajiye duwawun shi akan wutar yake cewa babu abin da ya kashe wutar sai duwawuna ne ya bige wutar sai ta mutu wahala ta yi wahala khabbab bin al-arat yaga cewa azaban nan ta mana yawa to me ya kamata mu yi shine yake faɗa ce shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai magana ta kare wahala ta yi wahala ka duba irin wahalhalin da suka shiga ciki tashin hankali ya kai tashin hankali wanda ba shi kadai aka azabtar da su bai in ba kuma ta ba akwai Ammar bin Yasir akwai Ummu Ammara wanda ita ma wahala ta yi mata wahala wanda daukan karfe aka yi aka cakka mata a cikin cikinta har sai da ya fito ta farjinta wai dan ne za ta musulunta da wannan dalilin malamai suka ce ita ce awwalu shahidatin fil islam ita ce farkon shahidiya a musulunci ummu ammara bari mutum ya rike wannan dan galibi dalibai idan suka je ko ko interview ne makarantu da dama musamman jami'a islamiyya zaka ji ana tambaya irin waɗannan abubuwa musamman akan musulunci to wani sai ganshi yana ta kikkifta ido bai san me zai faɗa ba wahalhalu ya yi wahala ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda khabbab bin al-arati bai raito hadisai da yawa ba hadisan da ya raito gaba ɗaya 32 ne wanda bukhari da muslim sun ittifaki akan guda uku sannan imam al-bukhari kuma ya fito da guda biyu a cikin sahih bukhari gaba ɗaya sannan guda ɗaya kuma yana cikin sahih muslim ina fata mun bayyana wannan shine khabbab bin al-arati yanda yake cewa mun kai kuka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da buka zo wajen manzan Allah mun same shi wa huwa mutawassidun yayi ya yi fulo da burdatan lahu wata irin bunjima katuwar rigar nan tashi fi zillil ka'aba a inuwar ɗakin ka'aba masallacin da ya fi kowane daraja a duniya masallacin da idan ka yi sallah guda ɗaya sai an baka lada dubu ɗari wannan shi ne ɗakin ka'aba masallacin da wa man yuridi fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim kawai zuciya ka raya maka cewa bari dan dan wani mummuna ba a cikin masallacin to Allah ya maka shela Allah ya tabbatar maka da cewa sai an ɗanɗana maka azabar tashin kiyama masallacin da ko da ɓarawo ne ya yi sata ko da mugu ne ya je ya saci kayan wani yana shiga cikin masallacin waman da wuka kana amina ya zama amintacce da wannan dalili lokacin jahiliya ko mutum laifi ya yi sai ruga da gudu ya shige masallacin kaba yana shigewa dakin kaba kana ji kana kallo duk ƙarfinka baki saka taba shi ba domin kana zuwa an ka kalle shi sai ka dinga tana faɗin Allah wa man dakhalahu kana amina sai da ka mutum yana kalle shi na hararsa za mu hada wajayi amma ba kai saka taba shi bai wani ita ce Ka'aba to manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan iya samun lokaci ya dan kishin gida a dakin Ka'aba to ya kishin gida a dakin Ka'aba sai ka Khabbab bin al-Arati yazo yake cewa fa qulna sai muka ce ala tastansiruna ko ala tastansiru lana shin ba za ka taimake mu ba ala tad'u lana shin ba za ka mana addu'a ba halin da suke ciki hali ya tsananta to nan suna neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman addu'a daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo sallallahu alaihi wasallam idan maka addu'a ka gama cabawa kowa zai yi yin addu'a idan kai addu'a Allah zai iya karfawa kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad hadisi ne wanda yake ingantacce wanda idan ka duba cikin musnad imam ahmad ka duba mujalladi na biyar shafi na 438 hadisi na 23792 sannan idan ka duba cikin sunan tirmidhi hadisin ya sake inganta mujalladi na biyar shafi na 556 hadisi na 3556 haka nan idan ka duba cikin mustadrak na imamul hakim mujalladi na 1 shafi na 817 shi ma din ya fitar da hadisin hadisi na 1962 sannan idan ka duba cikin imamul bai haƙi shi maɗin ya ambaci hadithin a cikin wato addala'ilin nubuwa na imamul bai haƙi shi ma din ya faɗi wannan hadifi idan ka duba mujallaji na biyu shafi na ɗari biyu da goma 211 shi ma ɗin hadifi na dubu biyu da da ɗari tara sittin 2969 haka nan idan ka ƙara duba littafin ibn hibban shi ma din ya fitar da wannan hadifi idan ka duba mujallaji na uku shafi na ɗari da sittin hadifi na ɗari takwas da da saba'in shida. sannan idan ka duba sunan na abi dawud mujallaji na ɗaya shafi na ɗari takwas da saba'in 876 hadisi shi ma ɗin na ɗari takwas da da saba'in shida. manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rabbakum hayyun karim ubangijin ku mai kunya ne mai daraja yastahyi yana jin kunya an yarfa al-abdu ilayhi yadayhi bawan shi ya daga hannunsa zuwa gare shi an yaruddahuma sifra Allah ya dawo da su zero ba tare da ya amsa mai ba kaga ya nuna duk bawa idan ya roka ai za a yi amsa mai to amma gaba da gabanta wai aljinniya ta kauta dole idan aka ce manzon Allah yana nan kai ka san addu'ar manzan Allah ta fita ka domin shi manzo sallallahu alaihi wasallam saboda kasance shi fayyin halitta dole sahabbai idan abu ya dame su sai su zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya masa addu'a shi sa nan shi Khabbab bin al-Arqi yake cewa ala tad'u lana shin ba za ka mana addu'a ba domin ita addu'a ai ibada ce bawon Allah ya addu'a domin idan ka duba hadisi ne wanda yake mai inganci hadisin wato yana cikin wato al-adab mufrad na Imam Bukhari wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a huwa al-ibada idan ka duba cikin adabul mufrad hadisi na 735 haka nan idan ka duba cikin sunan tirmidhi shi ma din ya fitar da hadisin hadisi na 2669 sannan hadithi na 2969 sannan imamu tirmidhi ya sake fitar da hadithin hadithi na 3347 ya sake fitar da hadisin hadisi na 3362 sannan ya sake fitar da hadisin Imam Tirmidhi 3344 sannan ya sake fitar da hadisin hadisi na 3244 sannan idan ka ƙara duba Ibnu Abi Shayba shi ma din ya fitar da hadisi mujalladi na 7 shafi na 23 sannan idan ka duba Ibnu Majah ya fitar da hadisin hadisi na 3828 sannan imamun nasa'i a cikin al-kubra ya fitar da hadisin hadisin 11464 sannan at-tayalisi shi ma din ya fitar da hadisin hadisi na 890 sannan ad-darimi shi ma fitar da hadisin hadisi na wato hadisi na 801 sannan idan ka ƙara duba hadisin ibnu hibban shi ma din ya fitar da hadisin hadisi na 869 zo sallallahu alaihi wasallam yake to addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada ashe kenan duk bawon Allah da yake da wata bukata a wajen Allah sai ya rungumi Allah ya nemi inda Allah yake roki Allah domin Allah ya amsa mai to amma gashi shi Khabbab bin al-Arafi duk da kasancewar zai iya roƙon Allah din tunda shi musulmi ne ko amma tunda akwai annabin Allah a lokacin ai magana ta kare shi yasa yazo yace Allah tastansiru lana shin ba za ka mana agaji ba Allah tad'u lana shin ba za ka roƙa mana Allah ba domin Allah subhanahu wataala ya kawo mana ya kawo mana agaji domin Allah subhanahu wataala ya labarta mana cikin alqur'ani mai girma ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roki ubangijin ku tadarruan kuna masu kaskantar da kai wa khufiya kuna masu koyewa kada mutum ya dinga ihu yi roƙon Allah kada ka dauka cewa kana roƙon Allah subhanahu wataala baya jinka to anan shine su waɗannan sahabbai suke roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah ce qad kana man qablakum haqiqa ya kasance kafin ku yu'khadhu ar-rajul akan dauke mutum fa yuhfazu lahu fil ardi sai a hura a tona cikin kasa sai a zira shi a ciki akwai muguntar da ta kai wannan a kama mutum a zira shi a cikin rami a dinga azabtar da shi ana mai mugunta wanda malamai sun ittifaki cewa wannan waƙi'a ta faru ne idan ka duba wato fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul buruj inda Allah ke cewa qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud to sune labarin abin da ya faru kenan akan kama mutum a tona rami a kunna wuta a ciki idan aka kunna wuta sai a zira shi a ciki idan aka zira shi babu abin da ake bukata illa kai a ga cewa ya mutu kai wai dan me zai kasance shi musulmi ne ina fata muna fahimta to wannan shine kusan dalilin da ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara ba su labari ai su abin nasu ai mai sauki ne ko ku za ku ji su abin nasu ai mai sauki ne to ga magana ta kare cewa ga abin da aka baiwa waɗancan mutane ga irin walhalu da aka musu an azabtar da su akan iya sanya mutum a cikin rami fa yuj'alu fiha sai a sanya shi a ciki thumma yu'ta bil mishar sai a zo da zarto fa yudau ala ra'si sai a sanya shi a kansa fa yuj'alu nisfaini sai a sanya shi gida biyu a raba ka gida biyu da ranka kana ji kana kallo saboda me wai dan ka karfi musulunci saboda me wai dan ka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine irin azartar da su da ake yi wa yumshadu bi amshatil hadidi manzo sallallahu alaihi wasallam yace akan aka musu mataji da mataji irin na irin na karfi ma duna lahmi wa azmi tsakanin naman jikin su da kashin su amma duk duk da haka ma yasuddu zalika an dini hakan bai toshe shi daga addinin sa ba ma yasudduhu ay la yamna'uhu baya hana shi zuwa ga addinin nasa addinin nan da yake kai kan musulunci yana nan a kansa ina fata muna fahimta domin ka gane cewa duk wahala idan ta yi wahala kar ka yadda wai dan tsanani yayi tsanani ka ce zaka yadda ka fita musulunci daga daidai da ɗaya ka yadda ka fita musulunci to gama yin asara duniya da lahira duk abin da za a maka ya kasance an maka shine an maka shine amma bai shafi addinin ka ba ya zama dai ka koma ga Allah subhanahu ta'ala kanka kana kan addinin ka na musulunci to shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi la yutimanna Allahu hadha al-amr wallahi tabbas Allah zai cika wannan al'amari wannan al'amari yake nufi addinin musulunci hatta yasira ar-rakibu min har sai mahaji wanda yake hawa kan doki sai ya tafi daga san'a babban capital din garin Yaman kenan sai mutum ya tafi daga sana'a ila hadramaut har zuwa hadramaut la ya kafu illa Allah babu wanda yake jin tsoro sai Allah ya nuna cewa kenan manzon Allah yana ba da bisharan abin da zai zo a ƙarshen duniya musulunci zai yalwata za ku samu kwanciyar hankali hatta kai mutum zai yi tafiya daga Hadramaut zuwa Sana'a ga yanzu kenan tun daga nan za ka iya tafiya yanzu zai mace daga cikin garin Jos har zuwa ƙasar China duk inda ka ratsa sai ka samu musulmai duk inda ka ratsa sai ka samu waɗanda za su kawo maka agaji dangane da musulunci kaga wannan albishir ne da manzon Allah ya ma al'ummar duniya kuma abin da zai faru kenan kuma abin da ya faru kenan manzo sallallahu alaihi wasallam kace wazibu ala ghanamihi ga kura a cikin garken sa na awakin sa amma ba wanda yake jin tsoro sai Allah sai manzo Allah ce walakin walakinnakum tasta'jilun amma ku mutane ne da kuke garaje kuna sauri domin shi ai dan adam Allah ya halice shi a cikin gaggawa Allah ce wa khuliqal insanu ajuda an halici dan adam a cikin gaggawa Kusan san dalilin da yasa ka halici dan adam a cikin gaggawa lokacin da Allah subhanahu wataala ya halici annabi adam alaihi salam Allah subhanahu wataala sai ya sanya mai kayayyaki sunaye game da cewa allama adam al-asma'a kullaha sai aka sanya mai sunayen abubuwa da su irin su kaman hankaka kai da malaman tafsiri suke faɗa an aje mai su tsuntsaye da komai da komai a gaban shi to bayan an halicci hawa daga shin karin shi annabi adam alayhi salam Allah yana hura mai numfashi daga daga cikin hurin da Allah ya mai annabi adam alayhi salam yana yin yana yin yana yin attishawa nan take sai mala'iku suka ce mai kace alhamdulillah sai ce alhamdulillah yana juyawa sai ga hawa yana ganin hawa sai fara motsi na so ya je kusa da ita domin ya taba ta ya ga irin haɗin jikinsa to da wannan dalili aka ce wa khuliqal insanu ajula dan adam ko yanzu ne misali aka ce kawai yayi amarya sai ga yana gaggawa ko ya samu shiga da Allah wani sai gobe da Allah ku ya hakuri barin ya samu ganin bitin sai ga yana hannun shi na rawa amma ana yin wata shida kuma sai gan shi ka ce alaji to ba za ka je gida bane kai da Allah ku zauna bibi domin ɗan adam shi komai Allah yi shi a cikin gaggawa yake to shi sa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadithi na 3640 sanan hadithi ya tabbata cikin sahih muslim hadithi na 2735 wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari cewa jabu li ahadikum malam ya ajali Allah yakan karfi addu'a dayanku ku bai yi gaggawa ba matukar bai yi gaggawa ba kana ci da zuci kai kawai a amsa maka matukar baka yi wannan ba to Allah subhanahu ta'ala zai amsa maka ka. amma dan adam Allah yi shi cikin gaggawa kullum shi a cikin garaje yake wannan iya daga cikin shurutu shurutu shurutu tauba iya daga sharuɗa na tuba da shuruɗu qabuli tauba da sharuɗa na karfan tuba na ɗan adam in dai kana so Allah karfi tubanka to kada kai gaggawa ya Allah gafarta mun kuma ce haba ni kullum har yanzu ban ga alamun an gafarta mun ba iya daga cikin abin da yake sanyawa a gafarta ma mutum mutum idan ya kasance baya cin haramun shi yasa Ibrahim bin Adham wata rana ya shigo cikin kasuwa kai ɗan kasuwan aka ganshi a ƙasar Sham sai aka zo an ga bawon Allah domin zahidun alimun wa ana gani shi sai aka zo aka ce ya bawon Allah ba mu labari mana wai ya dan zamanin ga roƙon Allah Allah baya amsa mana sai ce a ah, dalilin da yasa Allah baya amsa muku baya amsa muku dalilai ne guda goma na farko kun san Allah araftumullaha falam tuaddu huquqahu kun san Allah amma ba ku ba Allah hakinsa. sannan wa za'amtum annakum tuhibbuna rasulullah kuna raye cewa kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu kun bar sunnata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qultum kun ce inna shaytana lakum aduwwun shaytan a wajen ku abokin gaba ne falam tukhalifu amma ba ku saba mai kullun kuna tare da shaytan nan sannan daga cikin abin da yake sanya Allah bai amsa muku in tahabtum min nawmikum kuna zuwa kullun kuna cikin bacci kuna baccin nan amma kullun kuna tunanin uyubin nas aibubukan mutane wa taraktum uyubikum kuma ta da aibubukan ku sannan ku sani daga cikin abin da yasa Allah subhanahu wataala bai amsa muku addu'o'in ku ba shine qultum kun ce innal jannata haqqun aljanna gaskiya ce wa lam tasta'milu laha ba fa yin aiki da za ku shiga gidan aljanna sannan kuna cewa innal mauta haqqun ai mutuwa gaskiya ce amma walam tasta'idu laha ba yin shiri domin mutuwa din nan sannan kun ce innan nar haqqun lallai wuta ma gaskiya ce amma walam tahrubu minha ba ku guje daga wutar ba sannan gashi kuma kuna cewa wa dafantum mautakum kuna binne mamatunku a cikin kabari walam ta'tabiru bihim amma ba ka lura da mamatan naku da ku binne su wannan shine dalilin da yasa Allah baya amsa muku addu'o'inku ashe kenan daga cikin sharadin tuba mutum ya yi ne ya guji cin haram daga cikin sharaɗin tuba mutum ya guji gaggawa kaga sharaɗin ƙarfin a ƙarfi tubanka shi sa nan manzo sallallahu alaihi wasallam yace walakin nakum tasta'jilun sai dai ku kuna gaggawa ne rawahu al-bukhari wannan hadisi rawahu al-bukhari wa fi riwayatin yace a wata riwaya wa fi riwayatin wa huwa mutawassilun burdan lahu wa qad laqina min al-mushrikeena shidda a wata riwaya yace wa huwa mutawassidun burdatan lahu manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shimfiɗa na matashi da wannan binjima tashi wa ƙadi laƙina minal mushrikin haƙiƙa mun samu daga wajen mushrikai shiddatan tsanani sabai sun samu tsanani a wajen mushrikai tsanani ya yi tsanani amma duk da haka bai sanya sun bar addinin musulunci ba ai Allah subhanahu wataala ya labarta mana cikin alqur'ani mai girma bayan fadin sa dace laysal birru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbi dhawil qurba wal yatama wal masakin ibn as-sabil wal sa'ilin wa fi riqabi wa qama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirin fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba'th ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun Allah sai dai ambaci nau'in mutane guda goma kaga yace wasabirina fil ba'sa'i da waɗanda suke yin haƙuri fil ba'sa'i cikin bala'i wadarra'i da cutarwa wa hinal ba's da kuma lokacin yaki ashe kenan idan kuka ga bala'i ya dame ku a cikin addinin ku ku gane cewa wannan Allah subhanahu wataala yana kaunar ku ne ashe ba abin tashin hankali bane ba abin damuwa bane idan mutum ya shiga cikin bala'i ya daga hankalinsa ibn al-jawzi a cikin littafin sa uyunul hikayat ya ambaci waɗansu mutum guda uku idan ka duba mujalladi ɗayan shafi na 219 waɗansu mutum uku ne ‘yan uwa gaba ɗayansu sun shiga cikin tashin hankali suka ga an kashe musulmai kawai sai suka zo suka samu sauran musulmi rauna na suka ce kai kunu wara a na. ku tsaya a gadon bayan mu wallahi mu je mu yaƙi waɗancan su uku kaɗai suka tafi sai da suka gama daga ƙasar rum gaba ɗayansu suna gamawa da su sai malikin rum sai samu labari sai ce je a kira su suka ƙi zuwa ya ce na sanya kuɗi duk wanda ya zo da su ya sani cewa zan ba shi matsayi a cikin wannan fadatawa tunda an bada kuɗi kaga magana ta gari sai da aka je aka lalubo su aka nemo su ana zuwa da su aka ajiye su sai yake ce musu kunu nasrani ku zo ku zamo ku zamo kristoci in kuna so in aminta da ku sannan idan kuka zamo kristoci zan aura muku ƴaƴana domin a ce maka sarki kawur yarsa ai babbar daraja ce su kuma suka ce ba za su yi ba ya buga ya buga ya ce zan ɗauko wuta ba in hada in sanya mai ya tafasa in jefa ku a ciki suka ce ka jefa a ciki suna ji suna kallo ku bar musulunci suka ce ba za su bari ba wanda yake nuna maka duk bala'i ka bar musulunci haka aka dauki daya aka dauki babban cikin su aka ce kai ne babba za mu jefa ka a ciki ko ka yadda aka kama karamin ya ce ni ne babba a fara jefa ni domin ni ne babba ko gaban Allah aka ce ni ne babba aka dauke shi aka jefa shi a cikin man nan ya ce ta ya fashi aka ce mai mabi da shi kaga abin da yake faruwa sai aka tambaya aka ce a cikin kuwaye babba barka ji karfin imani yanzu kai ne misali aka ce waye babba cikin ku sai ka ce wallahi wannan ne sai ce a ah, wallahi ka girme da wata daya amma sai ce eh ga babba nan sai ce eh ni ne babba ba magana tsoro aka dauke shi ba aka jefa shi a ciki shi ma ya ce kat ya fashe sai rike sai karamin cikin su kai kuma zo nan ka zo ka karfi addinin kiristanci zan maka ta goma shi zaka wuri yata sai ce wallahi ba zai yi ba ya ce kamun abin da kama uwana sai ce ba zan yi maka ba bari ku je yadda Allah ya so ya taimake shi da ka san Allah yi yukhrijul hayyar minal mai sai Allah ya sanya shi ba za a kashe shi ba nan take sai ɗaya daga cikin fadawan sarki sai ce ka dakata sarki ni na san yadda zan fitine shi zai bar addinin nan nashi sai ce me zai faru ya ka san annal arab larabawa yaftatinuna bin nisa suna damuwa suna fitinuwa da mata sai ce akwai ƴaƴan wance wance kyawawa za mu ɗauko su a zo ta fitine shi sai ce to hal arafta annaka annaha tuzallihi shin ka san zata iya zata iya kusar da shi sai ce kware kuwa ana zuwa aka kawo ta tana zuwa ta zauna kusa da shi ko kallanta baya yi yana azumi da dare yayi aka kawo ta wai ta zo ta zauna kusa da shi ya zauna ya gane cewa suna so su dare shi ne ya ci gaba da yin sallah cikin daren nan ko kula ta bai yi ba sai da aka yi kwana arba'in yana kwana da ita a ɗaki da ma ko kula ta bai ba kwana arba'in ka ji imani ko ko kallanta bai ko ɗifta ido wanda yake ba da labarin shine aliyu bin yazidi babrisus aliyu bin yazidi babrisus yake cewa yake cewa ko ƙifta ido ya ɗan mawaigi inda take ta ce yace tana ta bayyana wato min husni khalqiha irin kyawun halitta ta tana juya ta kada yace amma ko kallanta baya yace abun mamaki sarki shi wannan bafadi yazo ya same shi yace kai har yanzu baka gama ba sai yace kai sai ta ce kai wannan mutumin akwai taurin kai wannan mutumin ya rike addinin shi sai ta ce mai ka gaya wa sarki ya kara min kwana 30 a kara kwana 30 ko kula ta baya idan zai shigo daki ma zai shigo daki domin kada ya ganta sai rufe kansa yana subhanallah subhanallah la ilaha illallah kaji karfin imani banda sallah babu abin da yake kuma zai shigo zakin sai ya ce assalamu alaikum rahmatullah idan ya sallama ya ce idan za ka min da sallama kar ma in ji zaƙin murya ka sai ya toshe kunnansa ka san zaƙin murya ka rike da mutum yanzu kai wanda zaƙin murya da ya ga ce ya ce <laughs> abin da ya faru ƙarshe sai take cewa wannan mutumin gaskiya mutumin Allah ne kai na yadda zan shiga addinin nan naka sai take sai yake cewa kai ban yadda ba ta ƙara tabbatarwa zan shiga addinin musuluncin nan sai yake cewa kin yadda da gaske tace na yadda shikenan yace to shikenan mu shiga bayan ta karbi musulunci sai yace to yanzu na yadda zan kalle ki amma da sharadi saboda in ba da kalmar musulunci domin la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am shikenan ta karbi musulunci dalilin da yasa ya kalle ta kenan bayan ya kalle ta nan kuma yake cewa duk da kallanta da nayi sai da na kwana nayi ne ina astaghfirullah astaghfirullah kai jama'a amma yanzu mutum nawa ne zai kalla amma babu shi da astaghfirullah to shikenan magana ta kare da ya tafi shikenan sai ta yake ce mai kai zo mu fita mu koma cikin garin nan na shan mana dan me za mu fita cikin wannan garin dama karshe Ta gaya mashi ba fadin sarki ba in ba mu fita a cikin wannan garin ba kullum yana tuna yadda aka kashe yan uwansa ba zuciya shi tana tashi mu fita a wajen gari sai ta ce to su dawo cikin gari sun tawo cikin dare kenan fa waqa aljabal ko sai ga waɗansu dokuna sun faɗo daga sama ibn jauzi ya ce dokuna sun faɗo da mutane guda biyu yana juyawa ko sai ga waɗannan yan uwan nasa da aka kashe su ne sai suka ce assalamu alaika amincin Allah a gare ka sai ya ce ah ba an kashe kuma suka ce dakata yanzu da ka ga mun nan mun sako ne daga aljannatul firdaus mun sako ne daga aljannatul firdaus kuma Allah madaukin saki ya ce mun maka albishir da cewa wannan matan mun zo ne domin mu aura maka ita a tsaya yanzu na aura maka ita aka aura mai ita bayan an aura mai ita suka koma cikin garin Sham suna koma garin Sham suka fitini kowa da addinin musulunci kowa sai da karfin musulunci da wannan dalili shi abu, abu ali al-yazidi al-batrisusi yake cewa yake cewa yu'ta as-sadiqina bi fadli sidqin yu'ta as-sadiqina bi fadli sidqin najatun fil hayati wa ba'da al-mamati wannan Allah na nuna maka karshen mai hakuri me aljanna mutum ya sako ai ya sha faruwa Al-ƙur'ani, Allah nuna mana mutum ya mutu amma sai Allah ya sake raya shi wanda yake nuna maka mutum ya rike Allah an ka rike Allah Allah shi zai kawo maka agaji a ko ina ya sahibal hammi innal hamma munfarijun إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله وإذا بوليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجز عنا فإن الخالق الله الله مالك الله من غير أحد فحسبك الله في كل لك الله الله هو منشئي وناشئي فالله خالقي وخالقي خالقي الله, الله. wanda yake nuna maka dan adam ka kasancewa babu wanda yake yayi damuwa da duk bala'in da ka shiga shine shine Allah ka rike shine Allah wanda zai iya kawo maka agaji a kowane hali ka shiga babu wanda zai taimake ka akan addinin musulunci fiye da Allah wanda yake nuna mutum ya rike Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala mai agaji ina fata muna fahimta wanda yake nuna mutum yayi hakuri dangane da kowace irin musiba ce kowace irin musiba ce ta same ka kai hakuri kada ku yi garaje kada a samu mutane su dinga kokarin su suna ganin cewa kawai wai dan an fitine su a cikin addinin musulunci shikenan magana ta kare amma wannan hadisin da kuke gani manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ne min al-mughibat cikin gaibin abin da zai faru wanda Allah ya sanar da shi kuma abin da yake faruwa kenan yanzu musulunci ya yadi ko bai yadu ba abin da yake nuna maka daga cikin al-ghuyub al-mustaqbala gaibubbukan abubuwa fakakku waɗanda ba a iya ganin su Allah ya sanar da al'ummar duniya Allah ya sanar da manzon Allah shi kuma ya sanar da al'ummar duniya waɗannan shine gaibi ko Allah ya sanar da manzon Allah wanda babu wanda ya sani sai Allah Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu wannan yana da yawa bayan wannan da manzon Allah ya bada labari bishara ce kuma yanzu ga musulcin ya yatsu shi sa in ka duba hadisi ingantacce wanda yana cikin yana cikin sahih muslim hadisi na 2889 manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah zawali al-ardh fara'aytu mashariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablugu ma balaga mulkuha manzo Allah sai yake cewa Allah ya nannade min duniya gabas da yamma har sai da naga gaba ɗaya gabacin duniya da yammacin ta kuma Allah ya tabbatar da alƙawari cewa mulkin al'umma ta sai ya kai gabacin duniya ko ina da ina haka nan ka ƙara duba hadisin da yana cikin tabarani hadisi na tabarani a cikin al-kabir 1280 manzo sallallahu alaihi wasallam kaga sayablugu hadha al-amr ma balaga al-layl wan nahar la yatruku Allah bi bayta wabarin wala madarin illa adkhalahu hadha ad-din Allah ba zai taɓa barin wani gida da aka yi shi da block ko aka yi shi da gidan ciyawa ba Allah sai ya shiga da wannan addini a ciki ko an iko an so izzan yu'izzu Allahu bil Islam wa zillan yuzillu Allahu bil kufri wal kafirin musulunci sai ya shiga wannan yake nuna maka al'ummar duniya ku yi hakuri bishara ce manzon Allah yi kuma abin ya faru ka gane manzon Allah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzon Allah sallallahu ya bada labarin abubuwa da yawa da su faru kuma sun faru ka duba hadisi da ya tabbata cikin sahih bukhari manzon sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa kiyama ba za ta tsaya ba la taqumu sa'a hatta takhruja narun min al-hijaz tudhi'u a'naq al-ibl bi basra wuta sai kiyama ba za ta tsaya ba sai wata wuta ta fito daga kasar iraki basra kenan wutar balbalin cinta saboda bala'in ci har sai tana haska wuyar raƙuni a cikin basra wuta ce za ta fito daga kasar hijaz daga kasar ina kasar saudiya kenan sai tana haska wuyar raƙumi a ƙasar iraki kama a ce wuta tana ce a cikin garin jos har sai ta haska cikin garin chadi kasa abin akwai mamaki ko to da wannan dalili alhafiz ibn hajar al-asqalani yake cewa tabbas wannan abin kuma ya faru wutar ta fito lokacin sa alhafiz ibn hajar fa wutar ta fito kuma alama ce ta tashin alkiyama ko manzo Allah ya bada labari kuma ya faru sannan manzo Allah sallallahu idan ka duba cikin majma'ul zawaid wa manba'ul fawaid na al-haythami idan ka duba mujalladi na bakwai shafi na 327 nan ma manzo Allah mai alaihi cewa inna min alamati sa'a iya daga cikin alamar tashin alkiyama ka gama ce talbathu thiyaban za ta sanya kaya a jikin jikinta amma fa hiya kasiyatun ariya amma irara take da wannan dalil al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari yake cewa wannan abin da manzon Allah ya faru kad zahara fi zamanina ya faru a cikin zamanin mu shi kuma yusuf al-wabil yake cewa wa fi zamanina hada aktharu zuhura a cikin wannan zamanin namu yafi bayyana zaka ga mace ce ta sanya kaya kaya ne a cikin jikinta la tuaddi wazifata sitir baya iya lulluɓe jikin nata li shafafiyatiha wa wa shafafiyatiha saboda yadda cikin yake kayan jikin an sanya shi fale-fale sai kaga komai na jikinta wancan fa suna bada labari ko san shekaru shekaru san 500 da suka wuce 600 sai yanzu a wannan zamanin ai kowa ya san abin da yake faruwa kaya ne zaka gani an sanya akan titi mace tana tafiya inda ka san kamar matan mutum ne a cikin daki shegantaka ta wuce misali mata suna sanya mutane suna halaka suna shiga irin ta badala shiga wanda take ta da'ara kuma iya daga cikin alamar tashin alkiyama manzo Allah ya bada labari kuma yana faruwa sannan manzo Allah sallallahu ya bada labari daga cikin alamomin tashin alkiyama kasratu mautil faj'a kamar da hadisi ya tabbata cikin muslim Imam Ahmad mutuwa kwab daya wanda ake kiranta as-saktatul qalbiyya hatta attack yanzu zaka ga mutum yanzu aka ce maka ya mutu imamul al-qutbi wata rana yin sallah asbahi sai kalli mutane sai yake ce musu igtanim fil faraghi fadla ruku'in fa asa an yakuna mautuka baghta kam sahihin ra'aytu min ghairi suqmin dhahabat nafsu sahihatu falta yace wallahi kai kokari ka ribaci na fulfili da zaka dinga yi makanka mutane nawa ne na gansu masu lafiya amma ransu ya fita kwaf daya kun san abin da zai faru ya gama magana kenan Imam al-Qudri yadda al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yake bada labari yace ya shiga cikin gida kenan ba jima ba jim kadan kawai sai aka ce a zo a yi ma Sheikh sallah Sheikh Allah ya karbi ransa kwana kwana nan bai sati biyu wani ya hauro ne yace ya kwana biyu bai dan je majalisa sa can ba inda ake sai da biredi a can kawai ya zo an dan zo na yawanci wadansu sun samu labari iya zuwa ko ya dan zo ana hira kawai sai ce ka cikin sa yana ciwo dan haka kawai da yake ko shi kenan sai ba da mutuwa kenan wanda yake nuna maka yawaitan mutuwa a ƙarshen zamani manzo Allah da ya bada labari kuma ya faru sannan manzo Allah ya bada labari kamar da hadisi ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad idan ka duba mujalladi na biyar shafi na 333 idan ka duba mustadrak na Imam Al-Hakim shi ma din mujalladi na biyar shafi na 442 yake cewa wannan abin da ya faru kenan manzon Allah sallallahu alaihi ya bada labari a ƙarshen duniya za a samu taslimul khassa za a samu sallama ta musamman sai mutum ya ga dama ya maka sallama ana yin zubai wa fushu tijara za a samu kasuwanci za ta yawaita hatta tusharika almar'atu zawjaha fi tijara har ya zama a shago ɗaya ga mata ga miji ana yi ko bai duk wannan manzo Allah ya bada labari kuma ya faru ka gane manzo Allah ya bada labarin abubuwa da yawa kuma sun faru sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya ƙara bada labari yake cewa ku saurara ku ji la taqumu sa'a hatta takthura al kiyama ba za ta tsaya ba har sai yawaita kisa yayi yawa a duniya ya faru ko bai faru ba to duk abin da manzon Allah ke bada labari ka sani yana faruwa to wannan hadisin ma ya tabbatar mana da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abin da zai faru kuma ga lallai tabbas abin ya faru ya bada labarin cewa musulunci zai yaɗu a duniya kuma ya yaɗu ya bada labarin cewa lallai cewa musulunci zai samu ɗaukukuwa a duniya musulmai za su samu aminci kuma ga musulmai sun samu aminci din wanda yake nuna maka dan adam yayi hakuri akan addinin Allah yadda kai hakuri akan addinin Allah to zaka ci ribar hakurin da kirin tashin alkiyama amma idan mutum yayi garaje yana ganin wai ana musguna mai kamar yadda misali a cikin garin an musguna mana ko ba musguna mana ba har an kai lokacin da wadansu suna cewa wai ku kun matsa sai kun zauna a cikin wannan garin wai ba za ku fita a garin bane ai an ta faɗa mana ga ko gashi mun zauna ba mu hakuri ba akwai wani soja a cikin ƙasar Amerika kullun zai zo cikin sahu zai taho da alƙur'ani ya hane shi Kwamandan sojojin ya ce idan baka daina rike alkur'ani nan ba za mu hukunta ka sai ce wannan shine rayuwata ba zan daina rike shi ba yana zuwa kawai shi wannan komandan kawai zai kafa kurani duk me kake rike mana wannan wulakataccen da ya dauke shi dama suna dab da wani katon ocean ko sai jifa da shi cikin ocean din yana jifa cikin ocean din bari ku ji tabbi amr mm. rabbul izza mm. nan take sai al'amarin nasa ba an taba qur'anin shi ba mm. magana ta kare nan tafi ko sai Allah ya ce to ruwan zo ka halaka da su gaba daya ruwan ko sai ruwan ya fito daga hukin gaba daya to sai ya tafiye da su gaba daya kone gurin kaje ku duba tarihi kaje har shi mai rike qur'anin shi man aka gama da shi eh wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa idan an je kiyama ai dama shi dan aljanna ne ko to sai ya je wadancan kuma su tafi jahannama amma dai bala'in yazo an tafi da shi gaba daya wanda yake nuna maka bayan Allah ku riƙe addinin Allah sai ku zauna lafiya ina fata mun fahimta wannan hadisi shi ma din rawahu al-bukhari imam al-bukhari yato wannan hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu fi dunyal akhirah kuma lallai bayan Allah duk inda suke su dinga iyaka kokarin su su zauna kan addinin musulunci kada a ce wani abu zai iya fita da kai akan addinin musulunci sai hadisin mu na gaba bismillah mala وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل وأعطى عيينة بن حس مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسم فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصلح ثم قال فمن يعدل إذا لم إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه wannan hadisi da aka same shi daga Abdullahi bin Mas'ud shi yasa ce wa an ibn Mas'ud daga dan Mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda wane ne Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud kun shajin tarihin shi ko Abdullahi bin Mas'ud wanda shi dan aljanna ne Abdullahi bin Mas'ud shi da kansa idan ka duba hadisi cikin Sahih Muslim hadisi na 2463 yake cewa mamin min kitabillahi suratan babu a cikin littafin alkur'ani mai girma wata sura guda ɗaya? illa wa ana a'lamu haythu nazala na san ina ta sauka sannan wala ayatan fi kitabillah babu wata aya cikin alqur'ani mai girma face na san fi ma unzilat akan wa aka saukar da ita kai ce kai wala a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah kai inda na san wani yafi ni sanin littafin Allah alqur'ani tablughu al-ibl raqumi zata iya kai ni inda yake la rakibtu ilayhi wallahi da nahu yana alfahari cewa yana ganin babu wanda yake sanin alqur'ani ai shine wanda manzo Allah ke cewa ya karanta mai alqur'ani shine wanda shi ma hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in dai qur'ani kuke so ku koya ku koya wajen Abdullahi bin Mas'ud to wannan shine rawin hadisin namu radiyallahu anhu Allah kara masa da kare ce lamma kana yawm hunain lokacin da ya kasance yawm hunain ranan hunain wani yaki ne da aka tafe shi wani yaki ne wanda yake hunain din wani gari ne tsakanin makka da ta'if an je yakin hunain ne bayan fatuhu maka da aka ji shekara ta takwas bayan hijira ina fata mun fahimta an tafi wannan guri ne saboda al-thaqafiyun wani jagoransu ana kiran shi malik bin auf an-nasri yana ganin cewa kabilal hawazun dan me za a kasance ana danne su su ba za su kasance ba sai sun yaƙi addinin musulunci to wannan shine dalilin manzo Allah ce to mu je mu yaƙe su an kama hanya ana tafiya sai su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka hangi wani wato yar bishiya koriya bishiyar magariya sun ga waɗansu mutane suna bautata mata ayin ba kuma ta ba sun gani kamar yadda mutanen da Musa suka gani sai suka ga manzon Allah sai suka ce ij'alna mu ma ka sanya mana ka sanya mana ita zati anwatin kama lahum zati anwatin ka sanya mana zati anwatin kamar da su ma suke zati anwatin to bari ku ji maganar da manzon Allah ya faɗa musu sai manzon Allah ce Allahu akbar Allah shine mafi girma ya ji mamakin irin wawanci da suka yi bari ku ji ya ji mamakin irin wauta da suka yi ya za su faɗa ma annabin Allah irin wannan bari ku ji idan ka duba kissar ta tabbata a cikin sira na ibnu hisham sannan kissar ta tabbata abu ya ala ya ambace ta sannan kissar ta tabbata al-mirwazi ya ambace kissar wannan hadithin sannan wannan hadithi ya tabbata a cikin wato allalaka'i a cikin usulul i'tiqad allalaka'i ya ambace ta haka nan idan ka duba littafi na wato at-tabarani a cikin mu'jamul kabir shi ma din ya ambaci wannan kisa idan ka duba musnad imam ahmad ya ambaci wannan kisa imam at-tabarani ya ambaci wannan kisa imam abu ibn hibban shi ma din ya ambaci wannan kisa imam al-baihaqi shi ma ya ambaci wannan kisa haka nan idan ka duba abu nu'aym a cikin ma'rifatu ashab ma'rifatu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ambaci wannan kisa idan ka duba ɗaya daga cikin magabata wanda ake kiran shi abdul haq al-ishbili shi ma din ya ambaci wannan kisa a cikin littafin shi haka nan idan ka duba ɗaya daga cikin magabata shi ma din abul walid al-azraqi shi ma ya ambaci wannan kisa haka nan idan ka duba a cikin al-bidaya wan nihaya na Ibn kathir idan ka duba mujalladi na biyu shafi na 332 shi ma ambaci wannan kisa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ku faɗa min kamar yadda mutanen annabi Musa suka faɗa mai ija Allah na ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun kaga ya nuna cewa kenan wannan yakin yau mu'unan kenan wanda Allah madaukin saki ya bamu labarin yakin da kanshi لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين sun juya baya da suka ga yaƙi yayi tsanani suka gudu shine Allah madaukakin saki haddasa su Usman bin Affan sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wanda ake zage shi ko to bar ku ji shine Allah madaukakin saki to ya wanke shi ma alqur'ani mai girma kada ma wani ya tunanin ba a ta mai ba Shi ubangiji ta'ala yake labarta mana ubangiji ta'ala yake cewa thumma tawallaytum min ba'di zali sannan kuka juya baya bayan haka ubangiji ta'ala ce faqad falaqad afa Allahu anhum mm. Allah ya gafarta musu inna Allahu ghafurun halim Allah shine mai gafara mai jinkai magana ta kare kuma ta kare ba wannan shine ghazwatu hunain to mu je da aka je yakin hunain athara rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil isma manzo sallallahu alaihi wasallam ya fifita wadansu mutane a rabo fa a'ta al-aqra bin habis 100 min al-ibil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayu al-aqra bin habis raquma guda 100 wa a'ta uyayna bin hisn mithla dhalik ya bayu unayn bin hisn irin wannan guda wa a'ta nasan min ashrafil arab ya baiwa wadansu mutane cikin masu daraja cikin larabawa wa yau ma irin ya fifita su a wannan rana fil a wajen rabo fa qala rajulun sai wani mutum ya ce wallahi inna hadhihi qismatun wallahi wannan rabo ne ma udila fiha ba ai adalci a cikin ta ba wa ma urida fiha wajhullah ba a nufi Allah da wannan rabo ba wai manzo Allah ke faɗa ma faƙultu sai abdullabin masud ya ce wallahi la na rasulallah, wallahi sai na baiwa manzon Allah labari fa ataitu sai na zo wajen manzon Allah fa akhbartu sai na bashi labari bi ma da abin da ya faɗa fa taghayyara wajhuhu sai fuskar manzon Allah ta canza kana kasirfi sai da ta kasance kaman wani irin buguja ثم قال سيمن زعلتي فمن zai adalci أدلتي إذا لم يعدل الله ورسوله idan Allah da manzansa ba su yi adalci ba sun maƙala sai manzan Allah ce ya rahamullahu Musa Allah ya ji kan annabu Musa kad uziya bi akthara min hada an cutar da shi sama da haka fa sabara kuma ya haƙuri fa qultu sai inji Abdullah ya ce na ce la jarama babu laifi la arfa'u ilayhi ba'daha hadithan baran ƙara daga wani zance zuwa ga manzan Allah ba Tun tunda naga hankalinsa ya tashi ko wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suke bakin wannan hadisi wannan hadithi. Imam al-Bukhari ya samu ruwayar hadithin nan kamar yadda ta zo a cikin Sahih Bukhari hadith na 3150 Imam al-Bukhari ya rawaito hadithin ne daga wajen sahabi da ake kiran shi Usman bin Abi Shayba bin Abi Shayba shi kuma ya samu labarin hadithin ne a wajen Ibrahim bin Ishaq Ibrahim bin Ishaq kuma yake cewa mun samu labarin hadithin a wajen Jarir Jarir kuma yake cewa mun samu labarin hadithin ne a wajen a wajen a wajen Safwan Safwan kuma yake cewa mun samu labarin hadithin a wajen Abu Wa'il Abu Wa'il kuma yake cewa mun samu labarin hadithin a wajen Abdullah bin Mas'ud ina fata mun fahimta imam al-bukhari ya fitar da hadisin in ka duba cikin sahih bukhari zaka ga hadisan da dama ya fitar da shi hadisi na 3150 sannan imam al-bukhari ya sake fitar da hadisin in ka duba cikin sahih bukhari 3405 sannan imam al-bukhari ya sake fitar da hadisin idan ka duba hadisi na 3000 da ɗari uku da saba'in da biyu ya sake fitar da hadithin hadithi na dubu hudu da ɗari uku da talatin da biyu ya sake fitar da hadithin hadithi na dubu hudu da ɗari uku da talatin da biyar ya sake fitar da hadithin hadithi na dubu hudu da ɗari uku da talatin da shida ya sake fitar da hadithin hadithi na dubu shida da hamsin da tara ya sake fitar da hadithin hadithi na dubu shida da ɗari ɗaya ya sake fitar da hadithin hadithi na dubu shida da ɗari uku da 991 ya sake fitar da hadithin hadisi na 6336 wannan hadisin duka ya zo a cikin sahih bukhari ina fatan muna fahimta to manzo sallallahu alaihi wasallam da aka gama wannan yaki sai ya dauko rabo sai ya bayu al-aqra bin habis ya bashi raquma 100 ya bayu wani bin hisna bin hisin shi ma din guda 100 ya fifita waɗansu daga cikin manya ko kawai sai wani mutum ya tashi ya ce inna hadhihi qismatun ma udila fiha wannan rabo ne wanda bai adalci a cikin ta wai manzo Allah yake faɗa ma manzon Allah za a ce bai adalci ba ka san ko ai magana ta kare biyayen halitta za a faɗa ma bai adalci ba lalle kenan kowa za a iya faɗa mai wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a faɗa mai bai adalci ba ashe kenan kai dama idan an zage ka ko an ce kai azzalimi ne kada ka damu kenan idan wata ila kana zaune a gida kai mata ka tace maka kalle ka da wani hulaka sai ka ce sai ka ce ustazin gaske makaryaci kawai mata suna yin haka yi to karka damu ka gane cewa al'amarin addinin musulunci al'amarin ya wuce haka domin adalci ai waye ne adalcin ai shine Allah ai shi halitta adalcin sai ya sanya ma manzan Allah sallallahu adalcin ko to amma an ce manzan Allah sassan bai kai ka duba ma shi manzan Allah fatkwata shi mai kyauta ne a rayuwarsa gaba daya ka duba hadifi da ya tabbata cikin sahih musulun hadifi na 2311 manzo sallallahu alaihi wasallam ma su ila shay'an qatu fa qala la ba taɓa tambayan shi wani abu ya ce a'a ba sannan ka duba hadithin da ya tabbata shi ma cikin sahih bukhari sahih muslim hadithi na 2554 sannan hadithin ya zo cikin sahih muslim hadithi na 2308 manzo sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rih al-mursala manzo Allah saboda kyautarsa inda ka san kamar zai yi kantabi idan ana iska sai kaga guguwa in ka sanya auduga a hannunka ana iska za ta tsaya haka manzo Allah yake kawai inda ka san guguwa haka kyautar shi take kai al'amarin ya wuce haka manzo sallallahu alaihi wasallam idan ka duba hadisi ingantacce cikin sahih muslim hadisi na 2312 manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance zai yi kyauta wata rana da yayi kyauta sai ya dauki kyauta ya dauki raƙuma da awaki sai da ya ba wani mutum sun kai tsakanin dutse da dutse gaba ɗaya ba iya ganin dutsen ma gaba ɗaya awaki ne ya ce wani mutum ya ɗauka ya tafi da shi mutumin da ya tafi sai ya ce kai inna muhammadan yu'ati ata amal la yakhsha al-faqr manzo Allah yana kyauta kyautan da ba a jin ba a jin tsoro a cikin ta baya jin tsoron talauci baya tsoro ma shi tunanin wai zai shiga wani hali amma shine za a ce bai adalci ba da aka faɗa mai Ya ce kuma umma da fiha wajhullah ba nufi Allah da wannan ba fa qultu sai Abdullah bin Mas'ud ce, wallahi la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai na bayyana manzo Allah labari to wai wannan mutumin ma ya kamata mu san sunan shi wani mutum ne wannan malami suka ce shine mu'attab bin qushayr mu'attab bin qushayr da yake matsiyaci ne kuma dan wutar jahannama ya fada wa manzo Allah domin wannan ai kalma ce ta kafirci kuma bari ku ji shine ya fada ma Zubair bin Al-Awwam ɗan ɗan aljannan nan shine yake fada mai cewa wai ai wannan abin da kake gani duk tafiyan nan da kake gani muna yi gaba ɗaya ba a yin ta dan Allah kawai wahalhalun banza muke yi ai ga kaga ya tabbata ai kafiri ne wannan to wannan shine yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magana bai ya faɗa ma manzon Allah bi maqala fataghayyara wajhuhu sai fuskar manzon Allah ta canza a wata ruwaya ta Imam al-Bukhari hatta ghadiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi fushi fushin da har sai da fuskar shi ta nuna kai mu ma ya kamata mu fushin nan fa kowa ya bata ransa duk wanda ya dariya bai bata ransa ba manzo Allah ya bata rai kai baka bata rai ba ai da sauran ka kenan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya baci hatta kana kasirfi har sai da fuskar manzo Allah ta kasance kamar wani irin bugu jajawa sun makala sai ce faman ya'dil waye isa ya adalci idza lam ya'dil Allah wa rasuluhu idan Allah da manzansa ba su yi ba akwai wanda zai adalci ai manzo Allah mai adalci ne kai ka duba hadisi ingantacce wanda hadisin yana cikin sahih bukhari hadisi 1189 manzon Allah adalcin shi ya kai a cikin matan sama har zuwa yake wata ran sai zai ce kai wai wace ce a yau wace ce yau take da kwana sai a ce wance ce kai aina ana gadan gobe ina zan kwana sai a ce wance in in in manzon Allah ne ai ya isa kwana a ko ina ba amma saboda adalci kullun sai ya duba wace ce mai kwana ya bata amma ka duba irin magana da ake faɗa mai to wannan ba abun mamaki bane saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi idan ka duba hadisi cikin musnad Imam Ahmad idan ka duba mujalladi na 4 shafi na 150 haka nan idan ka duba cikin al-khasa'is al-kubra na Imam Suyuti mujalladi na 2 shafi na 63 haka nan idan ka duba a cikin al-bidaya wan nihaya na Ibn Kathir mujalladi na 2 shafi na 162 haka nan idan ka duba majma' az-zawaid wa manba'ul fawaid mujalladi na 9 shafi na 9 da mujalladi na 9 da shafi na 9 da mujalladi na 3 shafi na 9 yake cewa abin da ya bada mamaki in ji aisha take bada labari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da karan kansa wata rana yake aisha take cewa yana da wata irin wata dabba a cikin gidansa dabba ce fa aisha take cewa wallahi dabban nan kanta idan aka ce manzon Allah baya cikin gida sai ka ganta aka bala wa adbara ta kai ta kuma tana ta tsalle tana yawo amma daga manzon Allah ya shigo rabata falam yataramram sai ya tsaya guri ɗaya ko motsi ba zai ƙara ba aisha ta ce karahiyata an yi urihi dan tsoron kada ya cutar da manzan Allah kai ku saurara hadisi cikin sunan Tirmidhi hadisi ne 3626 manzo sallallahu alaihi wasallam inji Ali bin Abi Talib yake cewa wallahi muna cikin garin Makka famastaqbalna hajaran wala shajaran ba ma fuskantar dutse ko ta bishiya illa qala assalamu alayka ya rasulullah adalci ya kai adalci idan ka duba cikin sunan tirmidhi hadisi na 1140 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi yi rabo tsakanin matansa sai ya ce Allahumma hadha qasami ya Allah wannan shine rabo na fi ma amliku yadda zai iya ya Allah kai ka duba adalci ya kai da har raba kwana yake lokacin da zo zai mutu ka duba hadisi ya tabbata cikin Musulmi Imam Ahmad idan ka duba mujalladi na hudu shafi na 288 hadisi na wato 2100 idan ka duba cikin wato sira na Ibn Hisham mujalladi na 1 shafi na 201 haka nan idan ka duba cikin ad mujalladi na 1 shafi na 51 shi ma din hadisi na 80 An-Nasa'i hadisi na uku idan ka duba cikin wato Ibn Hibban sannan shi ma fadar da hadisin idan ka duba cikin Ibn Majah hadisi na 1465 haka nan Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin hadisi na biyu sannan idan ka duba imamul al-Baihaqi ya fitar da hadisin a cikin Dalailun Nubuwa shi ma din mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da da casa'in shida sannan ya saki fitar da hadisin a cikin Dalail nashi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da da sittin tara manzo sallallahu alaihi wasallam ta ko ina kawai adalci yake da shi kai wani mutum ne fa idan ka duba cikin siratu sahiha mujalladi na 1 shafi na 236 manzo Allah sallallahu alaihi ya zauna a wajen yaki yana daidaita lokacin an je yakin badar manzo Allah yana daidaita sau sai wani sawat sai ya ce ya rasulullah ka jibin ciwo fa sai manzo Allah ko sai ya cire rigar sai ya ce rama in ba mai adalci wa isa yi wannan rama sai mutumin sai ko ya rungumu manzo Allah ya dinga sunfatan cikin manzo Allah sai manzo ce ma hada ya sawat me wannan ya sawat sai ce ya rasulullah wallahi uri aradtu an yakuna akhir al-ahd bayni wa bainaka an yamassa jildi wa jilduka ina son a ce ni karshen rayuwata dai a ce jikina ya shafi jikinka fata na ta shafi jikinka sai manzo Allah mai addu'a da alheri akwai mai adalci fiye da wannan adalci ya kai adalci idan ka duba cikin sunan ibn majah hadithi na 2435 haka nan hadithi na da ɗari hudu da talatin da shida wani mutum ya zo ya samu manzo Allah bai hude ne ka bani kayana da nake binka ina binka bashi sai manzo Allah sallallahu sai ya kalle shi sai ce kai hakuri ban da shi sabai suka yi za su dake shi sai manzo Allah ce a inna sahibad daini lalle mai bashi ai lahu sultanun ala sahibihi lahu sultanun ala sahibi hatta yaqdiyahu iya da haƙi akan wanda ake bin sa har sai ya bayar nan take manzo Allah sai ce aje a bashi haƙin sa aka bashi kuma aka ƙara mai wa ya gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam saboda adalcin sha duk duniya akwai wanda mace ta aifa kamar shi يا من لم تلد النساء بمثله ويا من تشكو إليه البهائم لبيك رسول الله من كان باكيا لبيك رسول الله من كان باكيا جزى الله عنا كل خير محمدا فقد كان مهديا وقد كان هاديا وكان رسول الله راحا ورحمة وكان رسول الله راحا ورحمة وبرهانا وبرهانا ونورا من الله برهانا وبرهانا ونورا من الله برهانا وكان رسول الله يدعو إلى الهدى فلبى رسول الله لبيه داعيا وكان رسول الله بالإثب قائما وكان لما استرعاه مولاه رعيا وكان رسول الله بالخير آمرا وكان عن الفحشاء والسوء ناهما تكدر عن الفحشاء والسوء ناهيا عليه السلام كل ما كان صافيا تكدر عليه السلام كل ما كان صافيا هذا رسول الله هذا رسول الله manzo sallallahu alaihi wasallam wanda babu duniya mace da ta da aifan irinsa wanda dabba ma kawo kuka yake wajensa hadisi ingantacce wata rana kawai manzo Allah yana zo ne ko sai ga dabba ko ya zo dabban yana zuwa ko sai faɗi gaban manzo Allah sai hawaye yana fitowa idanunsa sai manzo Allah ya kalle shi ko dabban sai yake ga manzo Allah lalle ana ana cutar da shi in ka duba wata ruwaya ita ma tana cikin tana cikin sahih muslim wanda al-barqani ya faɗi labarin hadisin yake cewa ku saurara yake cewa ga abin da ya faru dabba ne kawo kuka wajen manzo Allah annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu mai gidan shi yana jiyar da shi yunwa yana wahalar da shi amma sai a samu wai wani ya zo yau ya ce zai cutar da manzan Allah sallallahu shine manzo Allah zai ce fa man ya'dil idza lam ya'dil Allah wa rasuluhu thumma qala yarhamu Allah Musa Allah ya ji kan dan Musa kada ubiya bi akthar min hada an cutar da shi sama da haka min hada fa sabra ya hakuri qultu sai ce la jarma wallahi babu lifi bazan kara daga zance zuwa in kara faɗa mai saboda naga hankalin manzo Allah ya tashi wa qalu kasrifi innahu bi kasri sadi al muhmala huwa sirgun ahmar wani irin rini kamar kamar jajawo Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. As-takfif, as-subirai astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu sannan ba za mu manta da jagora wanda ya assasa wannan karatu Sheikh Dr. alhassan hassan ba Allah ya gafarta mai sannan ba za mu manta da malamin mu shi ma din Sheikh Ibrahim Bawo mai shinkafa Allah ya gafarta mai sannan Alhaji Idi mai barkono shi ma Allah ya gafarta mai Alhaji Hashimu dan koli shi ma Allah ya gafarta mai Alhaji Haruna MPP Allah ya gafarta mai Alhaji Muhammadu Masala Masalla shi ma Allah ya gafarta mai Alhaji Ahmadu mai kwalli shi ma Allah ya gafarta mai Alhaji Babaji Abdullahi Allah ya gafarta mai Alhaji Sani Kaciya ciya shi ma Allah gafarta mai Alhaji Ahmadu Ali Allah gafarta mai Alhaji Yahya mai taya Allah gafarta mai Alhaji Ahmad Balarabi Allah gafarta mai Alhaji Adamu Bibi Allah gafarta mai Alhaji Shehu Sarki shi ma Allah gafarta mai Alhaji Inuwa Adda Allah gafarta mai Alhaji Inuwa mai Lilo Allah gafarta mai duk ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya tun daga wannan gida na Sheikh Dr. Hassan Sa'id da makotan shi Allah madaukin sake ki haske gaban su Allah madaukin sake gafarta mai iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya duk wanda mahaifinsa ya rasu anan da mahaifiyarsa Allah madaukin sake sanya tana cikin dausayi daga cikin dausayin gidan aljanna wanda kuma iyayen shi ba su rasu ba Allah subhanahu wataala ya ƙara jan kwanan su Allah madaukin sake sanya su da lafiya Allah madaukin sake kare su da lafiya ƴan uwan mu da ba su da lafiya Allah madaukin sake ya ƙara musu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka ƙara mana lafiya ya Allah sannan ƴan uwa musulmi akwai ƴan uwa musulmi da suke bukatan addu'a kamar da muke gani anan Alhaji Salih Atiku Alhaji Ibrahim Hassan Dankoli Muhammad Sabi Usman sannan ahmad sekure yusuf dan sogai alhaji hamisu abba mash kenan sannan ajam hassan dan koli alhaji ali baba inuwa awwal hassan dan koli waɗannan waɗansu abokanina ne Allah matsaukin saki ya sanya duk wanda yake da wata bukata duniya da zahira Allah matsaukin saki ya biya mai duk wani shari da baya so Allah matsaukin saki ya gafarta mai yan uwan mu manya manyan malamai da ba ambace su anan ba suke cikin wannan gari namu na Jos suka riga mu gidan gaskiya musamman Sheikh Ismaila Idris Zakariya Allah madaukin sake gafarta mai sannan manyan manyan malamai da suke cikin wannan gari waɗanda su ma suka riga mu gidan gaskiya irin su wato Sheikh Mushaddid Mushaddadu kenan Allah madaukin sake kai haske ka bazan su duk manyan manyan malamai da suka riga mu gidan gaskiya irin su Ali Gwarando da sauransu Allah madaukin sake ya gafarta musu sunan Sheikh Balaraba Dawud Sahan Maja Allah subhanahu wataala ya gabata ma waɗannan malamai Allah madaukin sake ya sanya kabarin dausayin daga cikin dausayin gidan aljanna malaman mu kuma da suke raye waɗanda suke raye tun daga kan Sheikh Abdullahi Balalo shugaban wannan kungiya Allah matsaukin saki ya saka mai da alheri Allah matsaukin saki ya kara mai jagoranci sannan manyan malamai da muke tare da su bayan kwamitin finance su ma din Allah subhanahu wataala ya taimake su sannan ga manyan malaman mu da muke tare da su a cikin gari yanzu irin su wato Sheikh Dr. Abdullahi da su Sheikh abin nan Dr. Khalid da su Sheikh Dr. Nazif Yunus da su Dr. Kamis Almaki duka waɗannan kullum yan uwa ne da muke tare da su manyan malaman mu ne Allah madaukin saki ya saka musu da alheri sannan kowane malami da yake zaune a cikin wannan gari Allah subhanahu wataala ya hada bakin mu yadda za a isa da sakon Allah kama da kansu Sheikh sani haya gir Allah madaukin saki ya datar da dukkan wani malami su Sheikh Harisu Jos su mm. malam na annabi Allah madaukin saki ya daidaita harshen mu gaba daya isa da sakon Allah kowa ya kafa addinin Allah duka ana ma addinin Allah hidima ne mm. kowa yana yi ne domin ya isa da sakon Allah domin a fahimci addinin Allah Allah madaukin saki duka waɗannan malamai da suke zauna a cikin wannan gari da waɗanda ma ba sa cikin garin nan ta ko ina suke Allah subhanahu wataala ya taimake su Allah madaukin saki ya musu jagoranci ni dai na san akwai laifuffuka da nake aikata tsakanina da Allah ko na aikata a baya gida kullun nake kuka Allah gafarta mu ya Allah ka gafarta mun zunubaina ya Allah ka gafarta mun ya Allah ya Allah ka gafarta mun ya Allah ku ce muka ku ce mun amin ya Allah ka gafarta mun ya Allah to kuma Allah gafarta muku kuma Allah gafarta muku Allah muna roƙonka kada mu fita a cikin wannan masallaci face ya Allah duk wani dugo na zunubi da muka aikata a rayuwar mu face ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ya Allah kada mu fita a cikin masallacin nan duk wanda bai da wani bai da wata lafiya ko yana da wani damuwa ya Allah ka sanya duk wanda zai fita a cikin wannan masallaci ya Allah ka sanya bukatuwar shi ya Allah ka biya mai wannan bukata ya Allah duk wanda yake cikin wannan masallaci ya Allah duk wanda yake cikin wannan masallaci yake da wata damuwa yake bukatar un kudi ne yake bukatar in lafiya ce in yake bukatar aure ne in yake bukatar wata damuwa ce take damun sa yake neman wanda zai kwaranye mai to ya Allah ga mu a gare ka kai ne mai kwaranyewa ya Allah kai ne wanda ka isa mu ba mu isa ba ya Allah ya Allah muna roƙonka ya Allah ga garbatuwa ya Allah yana da bukatu a wajenka ya Allah ya Allah kai biya ma garba sa ya Allah ya Allah garba yana da bukatu a wajenka ya Allah ya Allah kai biya mai sa ga Alhaji Abbas wani rabin Abbas shi ma yana da bukatu a wajen Allah kullun yana ga mun ya Allah kada mu fita masallaci ne face ka biya mai sa ya Allah matsakin sa kai biya mana mu sannan ga alƙali da muke tare da shi shi ma kullun yana da bukatu kun san alƙali ne yana cikin kotu kullun dole a mai addu'a Allah madaukin saki ya daidaita harshen sa Allah madaukin saki ya sanya ya gama lafiya ya Allah madaukin saki ka sanya duk wani azzalimi ya kama shi ya daure shi ya Allah duk wanda yake ba mai laifi bane kuma ya Allah ka sa kada ya daure shi Allah madaukin saki ya gafarta mana zunuban mu ya Allah madaukin saki ga baban mu Alhaji Sani Algadama kullun dare da rana ana tare da su ya Allah madaukin saki ka biya mai bukatun su duniya da lahira sannan ga shi ma Sheikh Abdullah da ke tare da shi bawon Allah shi ma Allah madaukin saki ya biya mai bukatun sa ya Allah muna roƙonka ya Allah don girman zatin ka ya Allah ya Allah idan ka so bisa rahamarka ya Allah ka dawo mu da wannan bawa naka Sheikh Abdullah idanun sai Allah in kuma ba haka bane alheri ya Allah to kai ka fi mu sani ya Allah ya Allah muna roƙonka da wannan ga Alhaji Yusuf shi ma ana tare da shi ko da yaushe ana wannan karatu ga nan ga Malam Suleiman wanda yake shugaba ne na tildan fulani kullun daga tildan fulani in ga bai zo ba to sai in dalili ko shi kadai ne sai ya zo kullun daga tilbi asabar ya zo monday yazo mm. ya Allah duk bukatun sa yake da su duniya da lahira ya Allah ka baya mai duk abin da yake bukata ya Allah Allah ka biya mai duk abin da yake jin tsoro ya Allah madaukin sake ka kare shi su ga alaji Mustafa wanda aka fi dan laji na bagi Allah subhanahu wa ta'ala ka biya mai bukatun sa ga sa alaji Aminu suwaye duk sauran su yan uwa musulmi ga Imran shi ma din Abu Aisha yato eh yana so ya aure Aisha ya Allah ka bashi Aisha ya Allah ka bashi Aisha ya Allah ya Allah ka bashi Aisha kai ma da kake bukatar wata azuce kai Allah ya baka ita eh Allah ya baka eh ga malam Umar shi ma yace shi ma yana kan hanya Allah Allah biya mai bukatun sa eh, sannan mai goro ai kullun a cikin addu'a yake eh, Allah Allah biya mai mai goro bukatun sa Allah dauke saki ya raya shi shi da hajiya shi kadai su biyu su kadai Allah ka raya su ai addu'a ce abin da yake so ke ya Allah muna roƙonka muna tausali da wannan karatu Allah ka biya mana bukatun mu fi dunya al-akhirah wa mutum wannan karatu tun daga kan shi Alhaji Bashiru ga su malam Ibrahim wanda duk kokarin da ake wannan karatu Malam Ibrahim kusan shine kusan idan ka cire su gabanin gaba ɗaya babu wanda ya bishi kokarin wajen wannan karatun duk inda aka karatun a duniya shi ke ya Allah ka fi mu sanin bukatun sai ya Allah ka biya mai bukatun sa ya Allah duk bukatun mu da muke da shi ya Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah madaukin sarki ina roƙonka duk abin da ya kasance muke jin tsoron shi ya Allah matsakin saki ka sanya ya zama ba ma jin tsoron sa ya Allah ya Allah muna muna roƙonka muna tausayi da wannan karatu sanan ga ladanin mu shi ma din malam Adam ya Allah ka biya mai bukatun sa ya man khalaqal insana wa banahu wal lisana wa ajra ya man la yuhibbu man da'a hab li kulli minna ma raja wa ballighu min ad-darain muna wa sami'na yawm as-su'al min al-qashat waghfir lana wal walidina wa li jami'il muslimin sana akwai ƴan uwan mu da suka aka kama musu kaya an kawo musu kaya kwastam sun kama sai ya Allah ka kwatan musu kayansu a wajen waɗannan azalimai ya Allah ka darka ke waɗannan azalimai ya Allah ka kwato musu haƙƙinsu ya Allah sannan akwai wanda muke tare da shi Alhaji Bulama eh alhaji bula ma ya Allah ka biya mai bukatunsa ya Allah duk abin da yake bukata duniya da ya Allah ka biya mai bukatunsa ya Allah madaukin saki ka biya mai bukatunsa ya Allah abin da yake jin tsoro ya Allah ka kare shi duk abin da muke bukata a rayuwar mu na duniyar nan ya Allah ka biya mana ga alhaji shehu alhasan shi ma din dan uwa da yake tare da shi Allah ka biya mai bukatunsa ya Allah ka biya mana bukatun mu fi na da akhirah subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amma da karshe akwai neman taimako da muke alƙawari saboda ci gaba da wannan karatu da kun san za ana ci gaba da sawa a cikin unity malam sani muhaddis Allah saka mai da alheri ya bada wata tasha ma yake cewa bai fi dubu ashirin ba kaga malamai na gaskiya kenan malaman sunna wanda su kullum a taimaki addinin Allah ba babu hasada ko ta damuwa ina za a je a yada sunnan Allah shi sa kenan sai yake cewa da Allah akwai wani tasha a can a can Niger inda yake tafsiri dubu ashirin aka baya za a yi wata uku ana sa karatun amma nan unity dubu ashirin muke ba kowace rana duk asabar dubu ashirin sannan ga babanmu kuma alhaji samali mai blog da ake tare shi Allah ka biya mai bukatun sa sannan alhaji daud alhaji umar daud wanda yake filasta masallacin nan na san kowa yana gani ana filasta ko to shi yake aiki da kansa bai bai wa kowa kudin sa hannunsa ba shi yake da kudin sa Allah ka saka mai da alheri ya Allah ka sanya ya samu wannan gidan na aljanna kamar da muka fada a can ya Allah ka sanya ya samu wannan gidan ya Allah to san haka yan uwa musulmi kowa ya kokari ya taimaka wannan shine karatunmu da zamu jasa aya daga yau ba za mu dawo ba sai bayan sallah insha Allah ta'ala sai kuma bayan ramadana don haka kowa ya ka kokari sannan akwai muhajirori da aka gayyace mu ne gida da waje in akwai insha Allah ta'ala za a gama da Ibrahim zai sanar zai posting wanda za a sanar a wajen wani karatu za a sanar insha Allah ta'ala dan akwai wadansu sun masu muhajiran ma da yanzu yake gaya mu matsa to muna ganin za a iya sanya musu very soon saboda waɗanda za mu yi tafiya din nan kusa kusa wanda suke jagorancin abin eh, ɗaya ya tafi Dubai yace da Allah bari sai ya dawo to ɗaya kuma yake cewa saboda akwai programs na kungiya yawanci a cikin satuttukan nan suna da program na camping na agaji sannan akwai samina da za a yi certificate kaga idan ana da program a kungiya kuma babu wani program da za a yi to don haka suka ce a dakatar kaga manyan tafiyoyi da muke da su guda biyu masu nisa to muna ganin dai ba dai nan kusa ba to amma akwai wata tafiya dai a cikin nan gari ne amma ita ma ta kai kusan tafiya awa uku Eh, ita ma muna ganin insha Allah ta'ala wata kila nan da sati iya zamu tafi din hmm. da dai ake bukata yan uwa insha Allah ta'ala zamu sanar Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah madaukin saki ya bada ikon taimakawa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am assalamu alaikum